بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya mu zuwa wannan yammacin sha ɗaya ga watan Ramadan hijirar mahaifi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ya nufe mu da haɗuwa a wannan masallacin da tsarin albarka masjidul amsar domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma Allah muke fatan ya daura mu kan daidai Eh, mun kasance muna tafsirin cikin suratul anbiya mun yi bayanin kissar annabi ibrahim alaihi salam tun farkon da wasa har zuwa lokacin da mutanen sa suka jefa shi cikin wuta Allah madaukakin sarki ya ce ya nabu kuni bardan wa salamun ala ibrahim ya ke wuta ki kasance sanyi kuma mai aminci ga annabi ibrahim alaihi salam daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe chapters da cewa wa aradu bihi kaida sun yi nufin sharri da shi sun yi nufin su kulla mai makirci babba fa ja'alnahum al-akhsarin sai muka sanya su su mafiya hasara kuma hakan aka yi annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya tsirantar da shi ya ba shi umarni ya kaura daga wannan gari na zalunci ya kaura daga garin Allah madaukakin sarki ya tura musu da sauro ya azabtar da su duka ya karkashe su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin sai muka tsirantar da shi muka kubutar da shi da shi da dan dan uwansa Annabi Lut alaihi salam ya zuwa kasar da muka yi mata albarka wanda muka ce ita ce kasar Sha can Palestine a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bayan sun yi sun ƙaura, sun koma filastin Allah ya ce wa wahabna lahu ishaq wa wahabna lahu ishaq Allah madaukin sarki ya ce sai muka yi masa kyautar annabi ishaq alaihi salam sai muka masa kyautar annabi ishaq alaihi salam idan kana son ka fahimci ayar da kyau wa wahabna lahu ishaq sai ka tsaya a ta wa yaquba nafila sai ka ga ma'anar ayar ta fito sosai amma idan ka ce wa wahabna lahu ishaq wa yaquba nafila to zai ɗan rikitar kaɗan saboda jimla ta farko abinda take bayarwa daban jumla ta biyu kuma abin da take bayarwa da ba wa wahabna lahu ishaq sai muka yi kyautar da annabi ishaq alaihi salam dama shi annabi ibrahim ya roki Allah subhanahu Ta'ala ya bashi da na gari magaji annabi girinsa. kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wani guri wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin sai muka yi mai albishir da ɗa ishaqa annabi na daga cikin mutane na kwarai kaga a can ma ishaqa kawai aka ambata babu yaqub a ciki a nan malamai suke cewa abin da ya roƙa kawai shi ne annabi ishaq ɗa guda ɗaya shi ne kuma aka bashi Allah ya ce wa yaquba fina sai muka ƙara mai wata kyauta ta annabi yaquba amma na fina bonus an gane ko bai roƙi a bashi ya guda biyu ba ya roƙi ɗaya an bashi shi aka ƙara mai ɗaya ya zanto bonus mana wannan tukunki aka bashi idan ka koma cikin suratul zariyat Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa mar'atuhu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 duk cewa al Zama zamakshari cikin al-kashaf yana cewa fa dhahikat bi ma'ana sahabat ma'ana sai sai haila domin dhahika dhahikat harshen larabci na zuwa da ma'anar haila ba dariya ba amma yawancin malaman tafsiri ba su yarda da wannan tafsiri ba domin ba a sarfin ma'ana daga zahiri sai an samu kalila asalin abin da yake mutabajirul jibrini yake zuwa kwakwalwa shine ne dhahiku da muka kuma wannan abbahi kudin yana iya dacewa da wannan ayar wa mar'atu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana tsaye sai ta dariya me yasa ta dariya dan an mata albishir za ta haihu alhalin ta tsufa Allah ya ce fa basharnaha ishaq sai muka mata albishir da da annabi ishaq alaihi salam wa min wara'i ishaq yaqub bayan annabi ishaq kuma sai muka kala masa bonus annabi yaqub alaihi assalam malamai suka ce wannan kaya guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala bai wa annabi Ibrahim alaihi salam duk da cewa annabi Yaqub ba sai shi bane jika shi an gane ko annabi Yaqub jika sa to malamai suka ce abin da yasa Allah subhanahu ta'ala bayan hijiransu daga Iraq zuwa Filistin Allah subhanahu wataala ya ba shi wannan kaya guda biyu domin ya ba shi a akan gwagwarmayar da ya sha a baya an gane ku akwai sakayya bawan Allah na ya sha wani amurai da kaske da wannan mutane kuma shi kaɗai babu wani majalisi kuma haka ya tsaya tsayuwar zaka don girgiza daga aƙidar da yake ba don ya samu ƙalubale da yawa daga gurin mutane ba har jefa shi wuta a ya haƙura akan haka wannan ya zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Allah yake faran ma ta zalafa ma ma ya abudu na bin dunillah a lokacin da ya dage ya tsaya akan aqidarsa bai girgiza ba ya barranta da gire su da abin da suke bautatawa na gumaka Allah yake sai muka yi mai kyauta sai muka yi mai kyauta da annabi ishaq da annabi yaqub alaihi assalam wa kullan kowanne daga cikinsu kuma sai muka sanya shi a gaban Allah malam nan da za ka gane hikimar Allah ya baka ɗa ne da imanin ba ƙarfin abu ne kai hakuri dan kai dan uwa dan baka da kuɗi amma kuma Allah ya baka ƴaƴa na gari malam ka gode wa Allah wallahi ya shi kuɗi annabin abin da ya roƙa kenan a bashi ɗa na gari bai ce Allah ba ni kuɗi da yawa ba ni da na gari kuma sai Allah ya bashi ƴaƴa guda biyu na gari dukkan su annabawan Allah malam ya kake ki? yayin da ka shigo gidanka kawai sai ka samu ɗanka a cikin ɗaki yana zuba karatun alƙur'ani da tilawa mai kyau ba wani ya sa shi ba a shi kawai ya sa kanshi malam ba abin da kake ji a cikin zuciyarka daɗi ne malam wannan daɗin ba wani kudin da za ka kwatanta shi da shi kuma shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya bidurwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya ta fitan hankali manzon mu sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar duniya da talauci kusan ya bar duniya da bashi a kai bashin ma bashin ma alkaman bai hudu ya au ya auna ba ku sai ba da jigila kuma haka ya rasu kuma annabin Allah ne Allah ya bidirowa masa da dukiya in kana so dukkan kunusul ardi za su fito na kai manzo Allah ke bayar kenan akwai abin da ya fi wannan kudin da aka bashi menene al-ilmu wal hikma annabci da risala da ilimi da imani da Allah ya bashi wallahi tallahi yana kama da wannan baki wannan lissafi shi ne dan gida ba zai taɓa gani shi ba ba yadda za ka wannan da yake mutu tantara eh kudi dai kam sai an sai an sami shi Allah ya samu dace Allah ya ce wa habana lahu ishaqa wa yaquba nafila sai muka yi mai kyautar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya roka muka kara masa annabi yaqub nafila kai akan abin da ya nema da annan nafila ta hiyar siyada wa hiya al'afiya tukunci kenan Allah ya ce wa kullan kowanne daga cikin su ja'alna salihin mun sanya shi da nagari salihi mutumin kwarai Allah ya ba mu ya'ya nan نعم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين Allah madauki sarki sai ya ce wa ja'alna sai muka sanya su su wane ne kenan dukkan annabawan da aka ambata su daga ƙarshen nan A ga annabi Ibrahim alaihi salam ya shiga annabi Lut alaihi salam ya shiga annabi Ishaq alaihi salam ya shiga annabi Yaqub alaihi salam ya shiga su hudun nan suna aqrabu madkuri Allah ya ce wa ja'alna wa'annan annabawa sai muka sanya su a immatan ka tsaya da masu sai muka sanya su a immata muka sanya su jagorori shugabanni limamai na al'umma limamai na al'umma daman shi annabi ibrahim a ɗan salatu ya daga cikin abin da ya roka ba wai ya kawai ya roka ba fa da idan ka je suratul baqara أي أقوي إن ديتي وإذ ابتلى إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين Allah ya ce wa izibta la ibrahim rabbuhu bi kalimati ya kai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya jaranci annabi ibrahim alaihi salam da wasu kalimomi masu yawa fa atammahunna dukkan su sun yi cika su yi ci jarabawa ta musa ɗari wa ibrahim alladhi wasa qala sai Allah ya ce masa tunda ka ci jarabawa ɗari bisa ɗari inni ja'iluka lin-nasi imama zan sanya ka ka jagora da mutane wannan zaɓin Allah ne da kansa yake yi wa annabinsa annabi Ibrahim alaihi salam shi ma sunci ne gare shi a sanya ka liman jagora shugaba na mutane wannan matsayi ne babba a gurin Allah annabi Ibrahim alaihi salam gonan bakin sa sai ce a ya Allah wa min zurriyati har cikin zuriya ka nake so imamai da shugabanni da jagorori kamar da Allah ya ce a nan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina to can da man annabi Ibrahim alaihi salatu ya roka wa min dhurriyyati lokacin da aka ce masa inni ja'iluka lin-nasi imama ka sanya jagoranci da limanci da shugabanci cikin zurriyarsa su wane ne zurriyarsa annabi Ishaq alaihi salam annabi Ibrahim Ismail alaihi salam annabi Yaqub alaihi salam duka zurriyoyinsa ne to Allah sai ce masa kara sai ce masa da ya nadu ahdin mali alƙawari na na ba da shugabanci da jagoranci azzalimai ba sa sa musa mafarci wannan magana ba ma'ana na yarda zuriyar ka zan ba su shugabanci da imanci amma ba kowa da kowa ba duk wanda yake azalimin kansa ne a cikin zuriyar ka ba zai samu wannan shugabancin ba ba zan ba shi ba kuma Allah ya ba mu labarin cikin suratul safat cewar wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi bi? a cikin zurriyarsu guda biyu dawa kenan da annabi Ibrahim da annabi Ishaq saboda Allah subhanahu wataala kafin wannan ya ce wa na alaihi wa ala Ishaq sai ce wa min zurriyatihima a zurriyarsu su biyu din nan akwai muhsin akwai masu kyautatawa mutanen kirki waɗanda suka cancanci shugabancin da jagoranci wa zalimun li nafsihi mubin a cikin su akwai wanda ya zalunci kansa bai cancanci ya shugabanci ba kenan a musulunci azzalimi baya shugabanci haka ne jama'a a musulunci azzalimi wallahi azzalimi ba a kai shugabanci ba wa min ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin anan malamai suka ce shi shugabanci rukunansa guda biyu ne in ka same su ina nufin shugabanci da na musulunci ba rukunansa guda biyu ne idan ka same su su biyu da sun haɗu shi ne za ka samu shugabanci kuma ka cancanci shugabanci dukkan su Allah madaukin sarki ya ambata su karshen suratul sajda haka ne ko a ramma waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina na lamma sabaru وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله يتي وجعلناهم أئمة وأن وأن الأربع وأن النبوة الله يتي سيمك سنياسو أئمة شوا قبلني يهدون بأمرنا سنعشي يد بتاعي لأمرنا lamma sabaru yayin da suka cika sharuɗa guda sharadi na farko yayin da suka yi haƙuri na biyu wa kano bi na yuqinu suna da yakini da ayoyin malam idan kana da hakuri mai yawa hakuri mai yawa kana da kuma yakini da Allah subhanahu wata'ala to ka na bacci cikin addinin musulunci a nan da shekul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala kamar da almajirin sa ibn qayyim al-jawziyya ya kawo cikin tafsirin sa madari musaiki ya fitar da wata ka'ida yake cewa bi sabri wal yaqini tunalu imamatu fid da hakuri da yaqini ake samun shugabanci na addinin musulunci kuma dukkan su nan hakurin nan ba za ka samu ba yaqinin nan ba za ka samu ba sai ka sha wahala dan Allah dukkan wayannan abubuwa ba za ka same su ba sai ka sha wuya dan Allah saboda haka shi shugabanci a musulunci malam ba wani labari da na gara masa ba nan ba ina maka maganar sarakuna ba ne ba ina maka maganar gwamnoni ba ne a ina maganar shugabanci na musulunci wanda ya tattanta. Shi ne wanda ya sha wuya domin Allah ya san Allah da kyau yana da yaƙini da Allah sannan kuma yana da haƙuri da Allah da jama'a haƙuri akan umarnin Allah da za a bashi haƙuri tare da jama'a da yake tare da su malam mai karancin haƙuri wallahi zai iya tabbatar da al'umma ba sabri wal yaqini tunanu al imamatu fiddi da haƙuri da yaƙini ake samun shugabanci irin da addinin musulunci su kuma waɗanda suke azzalimai ne ba wai ba sa samun shugabanci ba su ma suna samu a musulunci amma kuma ba su dace da su bane ai Allah subhanahu wa kira su mal imamai shugabanni yace wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila al-ma a'imma jama'u imam su mal imamai bayan ya gama magana a kan fir'auna da mutanensa nan. fir'auna shugaba ne hamana shugaba ne karuna shugaba ne Allah ya ce wa ja'alnahu a'immatan sai muka sanya su shugabanni jagorori amma ya da'auna ila nar masu kira da zuwa ga fata kenan shugaba a musulunci ma dole a kida ta zauna daraf dole ya san Allah ya kade sa Allah Allah ya ce wa ja'alnahu a'immatan yahduna bi amrina sai muka sanya su jagorori shugabanni wa'anda suke shiryar da mutane da lamarin wa auhayna ilaihim muka musu wahayi fi'l alkhairat na aikata ayyukan alkhairi wa iqaman salati da kuma tsayar da sallah wa ita az-zakati da kuma bayar da zakka jama'a kuna ji ba waɗannan jagororin da Allah ya zaba waɗannan annabawan da Allah ya zaba misali aka buga mana a nan guda hudu ne kawai annabi ibrahim annabi ishaq annabi yaqub annabi lot jagorori ne shugabanni ne da mai suke umarni da farko ya ce wa auhaina ilayhi fi adam khairat muna musu wahayin aikata ayyukan alkhairi kenan shugaba a nan dole ne ya zanto yana da nufin alkhairi da mutane kuma babu alkhairi abu na farko babu alkhairin da ya kai ka dora talakawan ka kan tafarkin Allah don kowa ya samu shiga aljanna shugaba abu da farko ke noma kana shugaban kasa abu da farko a gaban ka ya zan yi mutane na ba za su kauta ba kan <laughs> ai jama'a hankali bai kama ba ai maganar lahira ai tana nan tana gaba da maganar duniya kana gwamnan gari babban abin da ya waje ba a na, yaya zan tsare mutane na kar kowa shi kauta nan da kuma batun dokoki za su sami gindin zama doka dole a yi sallah kan lokaci wanda baya sallah an kunta shi doka dole a bayar da zakka doka dole a yi kaza a yi kaza gidajen karuwai dole a rufe su gidajen caca dole a kulle su gidajen eh, shan giya dole a kulle mana nan ne wannan yake kasuwa lahira ita ce kan kafa kar kowa ya shiga wuta cikin talakawanka wannan shine abu na farko wa auhaina ilaihim fi'lan khairat Haka in ka dora wannan kai shugabanni da muke su ai ma sai sai ce abin da Allah ya wani shugaba ne babban sa na farko kar kowa a state din nawa ya shiga wuta ko kar kowa a kasa ta ya shiga wuta hatta malaman ma da suke ta wa'azi jama'a a bi Allah a bi Allah kar a shiga wuta a shiga aljanna ana ganin su ma matsala ne ga su da shugaban ana maganan a more duniya kana maganan Allah da saboda haka wannan shi Allah ya ce wa iqamam salati shuwa gabanni dukkan su baki da Allah ya musu wahayi cewa su karan kansu tukuna tsayar da sallah sannan su umarci kowa a cikin garuruwansu a cikin talakawansu yadda sallah a nan malamai yi cewa idan Allah ya tabbatar da daular musulunci malam abu na farko ba shi ne yanka hannun al'awun ba abu na farko ba shi mai bulala ga wanda ya fi matsalaci ba iya daga cikin babban kuskuren da aka so mai a zamfara mu muna kamar da dai kishin addini ina shara ta yi abu na farko da ya kamata malam akwai da mutane sallah التي الذين إن مكناهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله أكبر والله صلى الله عليه وسلم إذا ذاك إن القرآن يتدبر الصلاة sai ka fassara mutane malam za mu samu sai ci wallahi Allah za mu samu sai ci malam duk rudanin da muke ciki wallahi sai ki na cikin alqur'ani muke Allah yace alladina in makkannahu fil ard mutane ne waɗanda idan muka tabbatar da su a doron ƙasa ne ake nufi da tabbatar da su a doron ƙasa ma'ana shari'ar musulunci ta take aiki a ƙasa yanzu mu ce a plato Allah ya ba mu dama mun tabbatar da shari'ar musulunci farkon abin da ya kamata a yi ba shine yanka hannun barawo ba ba ne bulalan mazinata ba farkon abin da ya waje ba shine sala salah na in makkannahum fil ardi farkon abin da za su yi a sala da sun tsayar da sallah shugaba na farko ya tabbata yana zuwa sallan jama'a akai akai shi karan kansa sannan kuma duk wanda baya zuwa sallar jama'a malam akwai ɗan hisba suna nan suna cike. in baka je sallah ba za a kawo ka a kauka gaban malami a maka wa'azi a maka gargaɗi in baka yi ba a sake maka gargaɗi in baka yi ba malam sai a yi hukunci a kanka wannan shine aikin masu hisba a doron ƙasa sai na Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a zamanin sa yana da gwamna sa'ad ibn abi waqas ila jin ko a kasar kufa ne ka san malam mutanen sa sun yi karan sa sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin al'asharatu mubashirun bil janna haka ne amma wani shaki sai je karan sa wajen sanda Umar yana shugaban musulmin duniya ke da hedikwata a garin Madina yaje je sa cewa wani fa baya mana baya baya mana baya da musulmi mahallin shahida a nan yana nuna maka mahimmancin sallah a gurinsu kuma da aka kai mai kara a kan batun sallan gwamna na garin kufa malam sai da shugaban kasa ya taso da umar daga mai daga ainihin madina ya yi tattaki tafiya ce mai nisa har zuwa garin kufa ya yi sami shi ga labarin da na samu a kan gwamna ba ka sallah yadda ya kamata nan da sa'adin na zuwa kasa ya irin sallar da ne koyo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bai kasa zuwa ba ina jin ya gurgudu mutumin da irin dan iyayi din nan dole ne shi ma shi ya samu da abin fahimci amma wallahi da ran da ran sa'adin aljon hasu ya ɓaci abin da ya ce ma abubuwa ne guda uku ma ya ce baya mana sallah daidai yadda ya kamata sannan baya adalci a tsakaninmu sannan baya raba daidai da ganima to yadda yadda ya masa wa'annan karere guda uku daga ƙarshe sannan Umar ya je bincika cikin garin Kufa baki da duk masallacin da ya zo sai sai ya ba sa ni daga kaskai wannan ya iya sallah wannan yana umarni da sallah da sannan Umar ya samu shaida cikakka kawai sai sa a tsayar masa da mukunci shi kuma sa ibn Abi kas sai addu'a guda uku kafin shi mujabud da'awa addu'arsa express ne kawai ake karba ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah, yace ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'ala li mujabad da'wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sharhi yace afid mat'amaka takum mujabad da'wa ka tsarkake abincinka ka tabbata babu haramun ya shiga ta bakinka ya shiga cikinka to duk abin da ka faɗi daidai ne duk addu'a da kai kai tsaye da zai za ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka kan haka shi ya masa addu'a yace Allahumma a'mil a'li basarahu wa atil umrahu wa arridhu lil fitan addu'a ta farko yace ya Allah a'li basarahu wannan mutumin ka makantar da idan da nasa abu na biyu ka ta rayuwarsa abu na uku ka sanya shi wato ka bijiro masa da fitina ya zanto ɗan mata sun fitine shi kuma haka aka yi mutumin nan sai da ya mutu shekara ɗari malam giran sama duka suka zo kasa farare sosai suka rufe idan ba yake mutuwa yana tafiya a kan titi ‘yan mata suna wasa da shi shi kanshi yana cewa a sabaci ne da'awar sa'ad addu'ar da sa'ad da ya mun ita ce take mun aiki suka aiki a kai to Allah ya shi magana ta muke ana ita ce magana sallah mana ka san idan za a tsayar da sallah yadda kamata yadda manzo Allah ya sallah a cikin kowane masallaci a gari ana yi haka an sa sifatu salatu nabi kowa ya iya sallah ba muna sallah ba wallahi alazim yawa mu da muke sallah in za a sa maka sifatu salatu kabi a karanta da kini albanin da kawai ko ne bin bas daga farko zuwa karshe wallahi zaka ce ko kai shekara 50 kana sallah zaka ce yanzu ne ka so masallah to amma ba mu yarda ba kuma sannan ne ita ce farkon abin da za su cike mu akai gobe kiyama awwal ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah fa idha salahat salahat sa'iru a'malihi wa idha fasadat fasadat sa'iru a'malihi farkon abin da za mu kai a kai gobe kiyama sannan in dai kyau sauran ayyukan sun kyau in ta baci sauran ayyukan su lalace idan aka yi wannan bayan kowa ya iya sallah kuma ana sallah da kyau a kasar menene abu na gaba Allah sai ce wa ita azzaka wa ita azzaka abu na biyu ne ma da zaka mala idan ka kai tunani da kyau za ka gane sirrin abin da ya sa aka ce a bayar da zakka bayan sallah dama ita zakka kariyar su salati ce suna tafiya tare ne bugu da ƙari zakkar nan ita ce take kashe talauci a doron ƙasa ita ce take kawar da talauci a malam yanzu a ce malam kowace jiha dukkan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da duk masu hannu da shuni suna cire zakka yadda ya kamata malam ka ajiye batun allocation ba ruwan da shi wallahi batun allocation da gwamnati a malam an yi gwamnatoci da yawa a baya an gane a tarihin musulunci an yi gwamnatoci da yawa wanda ba su da allocation na mai da muke da shi yau ba su da allocation na azurfa Wannan mayanin mining da ake yi duka ba su da shi haraji kawai suke karba amma me yake faruwa idan masu hannu da shi suka yarda suka bayar da zakati kamata wallahi sallahi kowa zai fita talauci kowa zai fita talauci a sha ba da misali kuma nakan ba da misali da kan yanzu kano an ce mutum ɗaya kwanta ya mutu ya bar kuɗi tiriliyan tiriliyan saba'in da wani abu tiriliyan saba'in da wani abu kashi kenan da aka samu daban da ainihin kadarori ba daban da su su ma kadarori don za ka tara su tiriliyoyi ne masu yawa don Allah idan wannan bawan Allah za a cire zankarsa a ce a raba a Kano kawai wallahi ta zai kaji rantsuwar musulmi babu talaka ko aya a Kano da ƙauyuka da cikin gari babu ba za a samu talaka ballantana ba shi kaɗai na karo ba masu tiriliyan tiriliyan tiriliyan tiriliyan yin karo nawa ne to ina zakar ta ina zakar ta mana shekarar Bala akwai bawon Allah da ya gaya min da kansa shi aka wani wani bawon Allah ya bai wa zakka ya raba mutumin Kaduna ne a gini na ne yanzu da zan ambata shi ko sai shi amma ba zan gaya mu shi ba zai mu dame shi da waya wallahi da kansa yake kiyaman cewa wani bawan Allah shi ma bai san bawan Allah ba a Lagos ya samu labarin yana da amana shi ma mutumin bai san tukur ba astagfir ba wallahi Allah ya ba sai ba kira ya ce bawan Allah nan ya ce wallahi abin da ya baiwa zakar da ya wa kowace jiha a raba wallahi miliyan ashirin da biyar kowace jiha a arewa baki daya kuma wallahi sai da aka raba malam miliyan ashirin da biyar su goma sha tara miliyan nawa to wannan bawan Allah fa ba a san shi a Najeriya ba ba a san shi da kuɗi ba ni dai har yanzu ban maki wallahi ba san sunan shi ba ire-iren sa dubu nawa ne a Najeriya kwana-kwanan nan kawai dangote wannan an watsa a kowa ya ci dangote ya ce ya ware wani kudi cash kudin kudi ya ware a cikin dukiyarsa tiriliyan goma sha ɗaya da ɗoriya ya ce wannan wakafi ne baya cikin gadonsa ana aiki musulunci ya ce ya ware malamin da yawa sun karanta wannan tiriliyan goma sha ɗaya <clears throat> malam tiliyan goma sha ɗaya malam shekaru ashirin a baya fa shekaru ashirin din baya malam bajar na Najeriya ban ji gida tiliyan hudu da wani abu ya dinga karu a hankali tiliyan biyar tiliyan shida goma sha biyar shi ne zai kai inda ya kai ana magana tiliyan sittin to yanzu yanzu a ce malam mai tiliyan saba'in da wani abu a ce malam a raba ya ne malam kowa ɗauko da ɗan Najeriya mutum miliyan ɗari biyu da sittin da wani abu kowa zai samu miliyan uku shi kaɗai ba kowa cikin mu zai samu miliyan uku da duniya sai dai kai ba ta Najeriya ba ne wannan maganar ana magana da musulmi da wanda ba musulmi ba da karamin yaro da jinjiri da kowa da kowa kowa zai samu miliyan uku da duniya ya mu akwai talaka a Najeriya wa isa az-zakati jama'a kaga matsalolin da muka ke fama da sunan talauci da muke kuka gwamnati gwamnati gwamnati yanzu mun kai munzulin da ya kamata dan Allah mu hakura da federal government mu hakura da state government ba ruwan mu da su idan za sami malamai masu tsoron Allah malam kowace jiha a tara masu kudin jiha wanda aka tabbatar cewa zakka ta haukansu a masa gargaɗi a musu wa'azin Allah idan aka yi musu wa'azin su tsoron Allah su fitar da haƙƙin Allah da yake kansu yake kenan sannan na biyu a ilimantar da su ma yadda ake irin zakka ba su sani ba malam wani yana nan ya tara dukiya da yawa bai taɓa cire zakka ba bai ma san zakka ta waje ba kasa ya zai cire bai sani ba Ɗan manomi ne bai sani ba in in ɗan kasuwa ne bai sani ba Ɗan mai mai kiwon dabbobi ne bai sani ba sannan kuma su wane ne ya kamata a ba su zakkan nan an ce Allah ne bayawa da kansa mutum ka inna wani sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa firqat wal ghalibin wa fi sabilillahi wa fi sabili kuma mutum ka kusa din zikra zikra wa fi sabilillahi ne dai ya zuwa da kasancewa cikin ba ba ba ba a yaki musulunci idan za a yi wannan malam, kowa zai fita talauci za a zo na lafiya saka da ake zai yi sauki malam sai an tabbatar wa mutane ni adalci sannan za za ka zo ka ce ai haji idan mutane suna fama da yunwa malam ba sai ka haji ba sai na Umar ibn Khattab jama'a anhu a zamanin sa akwai lokacin da aka yi fai babu abinci mutane haka suka dinga mutuwa babu abinci ganye sai da aka ci wannan kai daga karshe sai da mutanen ƙauye suke suka suka dinga ƙaura daga ƙauye suna zuwa gidan abubakar har kwatar musulmi har kwatar shugaba su zo su samu abinci wato ko da karin kumallo ne guda ɗaya a yi a wannan lokacin sai da amurka kafa soke haddi ya ce duk wanda ya sa kar ayyuka yanka shi yasa Allah bai ce allazina in makkannahum fil ardi shikenan abiya a tsaye da haddi ma ba za a tsayar da haddi ba a tabbata mutane suna bautata wa Allah ana sallah da kyau abu na biyu a tabbata ana fitar zakar nan yadda ya dace idan ana fitar zakar yadda ya dace kowa ya wadata kai la yakuna duna tambayin al-aghniya idan kum kudi ba zai dinga jujjuyawa tsakanin masu kudin kawai ba sai ka an zauna lafiya Allah ya ce wa idza saka wa kanu lana aadi sannan kuma sun kasance gare mu masu hoton Allah sun kasance gare mu masu tsoron Allah masu kaskantar da ke ga Allah kenan shugaba ya kamata ya san Allah shugaba ya kamata ya san cewa shi bawan Allah ne kasancewarsa ya san cewa shi bawan Allah ne shine zai sa shi ji tsoron Allah ya bautata wa Allah yadda ya kamata kasancewar akwai sanwani. za mu da sa'aya a ganin insha Allah ta'ala muna fata inda muka yi daidai Allah babu na da sa inda muka kurakure da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon din Allah ya bamu lafiya da zama lafiya Allah ya yi mana talauci da ake fama da shi ya ba mu arziki na gari arziki halalun bayyi inna huwa al-wali wa zalika wal qadir alayh abu na farko akwai neman addu'a akwai bayan Allah guda biyu suka yi addu'a wani bawan Allah dan uwa ne wanda inda zan ambata shi na duka ko shi yana cikin matsala yana roƙon yan uwa addu'a Allah ya da shi da wannan matsala dan garin Jos ne amma ba ya a Abuja muna fatan Allah ya yi masa halin da yake ciki makiya da suke sun bayan sa, wanda ya Allah subhanahu ta'ala ya dora shi kansu sannan akwai baiwar Allah da da lafiya tana tsananin rashin lafiya tana da bukatar addu'ar ku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata rashin lafiyar da take da sa fara ne gare ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma ba sannan abu na karshe mu yi wa kasar mu addu'a ko wa duniya addu'a mu waye gari yau da wata fitilar kuma sabuwa da tukunno kai wanda makiya wasu biyu musulunci suke kullawa kullum ah, an soma kaiwa iraq hade-hade kuma isra'ila ne take kai mata hari-hari goyon bayan amerika kuma hari-hari masu muni kwarai da gaske wanda abin tsoro ne abin tsoron shi ne wannan ba shi ne da farko ba la yurda bil mu'minu fi jahri marratayn fi jahri marratayn ba a salan mu'mini so biyu a rami daya kuma an sassare mu da yawa ba har yanzu ba mu farka ba da irin wannan abin da suke a iraki yanzu sun yi a libya sun bata gurin sun yi a iraki sun bata gurin sun yi a yaman sun bata gurin sun yi a lubnan sun bata gurin sun yi a somaliya sun bata gurin kuma dukkan daulonin musulmi ne kawai kenan ba za su tsaya iran ba sannan sun yi din ma duk da cewa muna da damuwa da su ta shi'anci da rasazanci da sauransu ai su ma 'yan adadi me laifin su a bisa wani dalili yanzu za ka musu Iran ba ta taɓa yaƙar wata ƙasa ba duk da cewa sun babba da taimako haɗin kai ga Amerika ɗin an je an lalata wannan wuraren da muke magana duka amma su ba su taɓa wai tsokana sun je da kansu sun farma wata ƙasa ba me yasa za a far musu ko da Iran ba musulmi ba ne haka kawai a far musu haka kai ma ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma suna da manufa manufar ba ita ce Iran da kawai ba yadda suke gama da sauran kasashen suke daidaita su suke wargaza su haka za su gama wargaza Iran kuma akwai the next hmm. akwai Turkey tana nan akwai Pakistan duka kasashen musulmi to idan suka zo suka yi wannan malam sai ya zanto raunin da muke fama da shi a yanzu muke ihu raunin kuma sai ya kalu muna fatan Allah su ana mai da kai da su kansu mayar da makirancin su kansu muna da baki da suka kawo mana ziyara ba mu san ko da tsari mu kai ba